wannan sirrin da za mu bayar na mata ne zalla yau za mu yi bayani ne akan wasu matsaloli guda biyu da suke addabar matan hausa fulani na farko duk macen da take fama da ƙurajen farji su suke haddasa in ana saduwa da ita daga jini ko ciwon mara mai san maganin wannan sai ta sami waɗannan abubuwa na farko kaninfari na biyu citta na uku kimba za ki dake su baki ɗaya ki riƙa sawa a shayi ko a ruwan ɗumi idan har kina yin wannan haɗin dole jikinki yayi kyau ki daure kina yin wannan haɗin domin samun lafiyarki sirri na biyu yadda ake gyaran gashi da lemon tsami ko kuwa kun san da cewa lemun tsami na sanya tsawon gashi sosai ki kasance mai gyaran gashi domin burge samari da mazajen aure abin da za ki nema abu biyu ne kacal babu wahala na ɗaya kwai na biyu lemon tsami ki samu ruwan lemon tsami sai ki haɗa shi da kwai da kuma man amla sai ki shafa haɗin a fatar kai da kuma gashi ki bar haɗin a kanki har tsawon minti talatin sannan ki wanke da ruwan ɗumi za ki iya yin wannan haɗin sau biyu a wata guda sannan kuma man zaitun na sanya gashi ya yi baƙi taushi da kuma tso hakan ne ma ya sa mutanen ƙetare suke amfani da zaitun idan har kina shafa man zaitun fatarki za ta yi laushi ga wani mataki na farko da za ki ɗauka idan fatar fuskarki mai maiƙo ne za ki tanadi lemun tsami da yogurt ki matsa ruwan lemun tsamin a plate ki ɗebi ruwan lemun tsamin ƙaramin cokalin shayi ɗaya ki zuba a 'yan roba ki zuba yogurt babban cokali ɗaya ki gauraya sosai mataki na biyu ki wanke fuskarki da ruwa da sabulun ki goge da tawul tsafta ce kafin ya bushe sai ki ɗauko haɗin ki shafa a fuskarki ki bar shi a fuskarki na tsawon minti goma